Kwamitin bincike da warware rikicin tafkin marimi tsakanin al'umman Shomo da Jole na karamar hukumar Lau da ke jihar Taraba da gwamnati ta nada domin samar da dawwammamiyar zaman lafiya ya kai ziyara ta farko yankin tafkin marimi. Mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu kuma shugaban kwamitin samar da dawwammamiyar zaman lafiya tsakanin al'ummomin Shomo da Jole da suka jima suna fama da tashe-tashen hankula da ya yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi da dama. Ya yi bayanin dalilin wannan ziyara tasu. Dalilin zuwa mu wannan kasan da akwai Eh, rashin jituwa da ya faru tsakanin mutanen Shomo da kuma Joli. So yanzu kuma mun zo ne mu ga wajen da ake rikicin ma a kansa abin da ya kawo mu kenan. Mun zo mun ganin Allah yadda kuma mun koma za mu je mu fada mai girma gwamna abin da muka gani kuma za mu rubuta recommendation namu duk saboda a samu final solution na wannan abun din wannan crisis aka jima ana ta yi tsakanin Joli da Shomo kamar yadda ka sani ba yanzu bane wannan abun ya jima. To bet ka san shi kullu abin da muke fada shi ne dole sai zaman lafiya zaman lafiya kamar kullun yadda his excellency yake fada shi yasa a gaskiya bai ji daɗin wannan abun ba da ya sake faruwa tsakanin su domin mu mun tabbatar cewa su yan uwan juna ne. A baya dai an sha da kwamitoci makamancin wannan kan tashe-tashen hankula a tafkin na marimi ba tare da an cimma nasarar magance matsalar ba. Tambayar kenan da na yi wa kwamishinan yada labarai na jihar Taraba kuma memba a kwamitin barista Anthony Danburam. To idan Allah ya yarda abin da ya kamata yi shine a yi adalci. Kada yi abu wanda wani zai filin kamar ana ba wani fifiko ko kuwa kamar akwai wani wani wuri yana kare wani zamani to wannan abun ya zamana akwai tsoron Allah akwai adalci kuma a dubi zamantakewan jama'a wannan wuri shi ko sarkin lau Alhaji Abubakar Sadiq dan Buram memba a kwamitin shawara ya baiwa al'ummomin Shomo da Jole da su zauna lafiya da juna um, kira na ɗaya ne musan maganar Jole an Shomo ba yanzu aka fara ba amma ba bada a bari a riga har abada ba ba zai yi ba mu gaskiya ba mu ji daɗin sa ba a zamanin mu ina kira maganar Jole da Shomo su biyun nan zona su tunani mai kyau su sa ubangiji a gaban su ya kamata maganan fada a makami duka a daina. Wani tabbaci mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu kuma shugaban kwamitin warware rikicin tafkin marimi don samar da dawwammamiyar zaman lafiya zai baiwa jama'a. Ganin kwamitin bai bi sawun irin waɗannan kwamitoci magabatarsa ba. Ni na tabbatar cewa tun da ka duba kullum abin da shi mai girma gwamna yake faɗa tun kafin ma mu zo shine ya san yadda muka zo muka samu jihar Taraba game da tashin hankali kuma babban abu in akwai abu guda ɗaya muna so mu ci gaba shine zaman lafiya. Don ina gani fan Allah yadda shawarwarin da wannan kwamiti za ta rubuta ta je ta mika mai girma gwamna ina gani in Allah yadda Allah yadda za mu samu masalahan wannan abun ya zama na ba mu sake samun irin wannan ba tsakanin jolo da jole da shomo ba ma su kadai ba kawai har da ma sauran communities da suke wannan wajen din tashe tashen hankula tsakanin al'ummomin shomo da jole kan mallakar tafkin marimi mai dimbin albarkatun kifi da kuma ruwa na bayin noman rani ya samo asali sama da shekaru talatin da suka gabata kuma sau biyar al'umomin ke taho mu gama da juna lamarin da ya yi sanadiyar asarar rayuka da kone-konen dukiyoyi da dama. Abin jira a gani shine ko kwamitin da gwamnatin jihar Taraban ta nada zai maido da dawwammamiyar zaman lafiya a tafkin na Marni. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.